duk da cewar bayyana ki a fili yarjejeniyar da Nijar ta cima tsakaninta da wasu kasashen nahiyar turai na hana kwararar bakin haure a cikin kasashen su ya yi tasiri sosai wajen rage kwararar bakin hauren a agadas da ke da shawar tsallakawa zuwa turai sai dai akwai wasu wakilan jama'a da ke ganin cewar yarjejeniyar na kushe da wasu kurakurai da ya kamata a yi gyara malam muhammad anako shugaban majalisar jihar agadas matsala na migration mutanen agadas cikin shi ne suka samu abun da za su ci nasarar wanda suke zuwa da kudin nan sun ce su kudin su ga aiki wanda za yi shiga ba abun da mu muke so to kudi na su ne ganin mun ce ma hukumar mu ganin karwata masala ta zo ma Wata matsalar da hukumomi suka hango wadda kuma ba za ta rasa alaka ba da dokar hana safar bakin haure a cikin kasar shine da baya bayan nan ake samun baki 'yan Afirka da a can baya ba a saba ganin su ba a ga da suke ci gaba da garan ba kan tituna lamarin da ya sa mahukunta a jihar kiran wani babban taro tsakanin su da wakilan koli na hukumar kula da 'yan gudun hijira. Malam Attahir Adam magatakarda a fadar gwamnati jihar Agadez. Can da mu bakin haure wanda muka sani nan dai cikin jihar mu ta Agadez, su kamar wuce ne suke to yanzu dai yau wata hudu zuwa biyar waɗannan sudanan su ne muke yawan gani suna isowa nan cikin jihar mata ta agadas to shine muka nuna musu cewa mu abin da gurinmu babban gurinmu zaman lahiya bayan zaman lahiya sai ni matattalin arziki lalle mu babu wanda za mu galla mu kuwa ka gane amma kuma muna so wanda za su zo wajenmu mu kasu shigo ta wata magunya hanya don ku shine muka nuna musu cewa waɗannan mutane ya kamata a gaggauta a san yadda za a yi na ɗaya in gidajensu za su koma a maida su gidajensu in wani wuri za a kai su kuma a kai su sai dai a can baya shugabannin hukumar kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya sun bayyana cewar wasu daga cikin baƙin da ake zance a kai baƙi ne waɗanda kuma suka tsere marigingimu a su malam hamza azizu shike magana da yawun hukumar agadas abin da wataran ba a kula da shi a cikin wannan mutanen akwai wanda ba kuɗi ba ne ya dame su suna tahiya ne don su tsira da rayukansu ko 'yancinsu abin da yake jiransu ko mutuwa ko gidan kaso kenan dole sai sun samu inda za su laba mun bude biro icr mu ma dan mu da mutanen da dokoki suka ba mu yaunin kula da su mu kamawa gwamnatin niger don ya ba mutane masu irin wannan gurin zama. Wasu rahotannin sun ci bisa ga ƙorafe-ƙorafen al'ummar jihar na ci gaba da kwararar bakin haure 'yan ƙasar Sudan da masu sauran ƙasashen da ba saba ganin su a can baya. An bayar da umarnin gaddamar da wani gagarumin bincike don tantance nagari da kuma ɓata garin. Ko da wasu rahotannin da ba a tabbatar ba sun ce ana sa ran a mai da kowannensu zuwa yankin Madama wanda shi ke da kusanci da ƙasar tasu. Umaru Sani daga Agadas RFI Hausa.